ko a eh haka yake ma jaa fil ja'a'il. abubuwan da suka zo game da joli shi joli kansa joli menene joli shi ne jinga al ja'ilu jam'u ju'alati وهي ما يجعل على العمل من Abun abunda ake sa wa aiki eh, na lada wa zai kwance katangan nan daga wacce kofa zuwa mai yake da suna eh, zuwa kamfu kada bannan ta yi ka san wurin su daga kofa zuwa kamfu Sosai sai a ce nawa za ka kwance shi Ka ga ka cire kayan ka ajiye a gefe ka faffasa ka cire wa'annan karafan ka ajiye a gefe ka cire rodunan ciki ka ajiye su a gefe ka cire kankarin da ke sama ka ajiye shi a gefe ka kwance blog na wanda zai gyaru ka haɗa wanda gunta ya gaba ɗaka kai su ƙasa in rodin da aka abin ka haƙe shi ka ƙarƙashin ƙasa ka ciro rodin ka aje ka kalli aikin nawa za a biya ta. an ka ga dama ka gwada ka gwada su da bar ka je ka samu ƙayar ka sai bismillah ka kwance ta ta koma gefe ka samu waɗannan ƴan rodin sama ka ce bismillah ka ciccire su ka tara rodin ka za su fice ka cire waɗannan su fice ka kwankwance bulan ka gama kafin a jin a ce maka to yanzu abin da za ka yi dai nan za a yi dubu ashirin kafin nan da mu tashi ka gama aiki shi kenan za a ɗauki dubu ashirin ɗin ka ba ka san da an yi da kai ba za a duba wannan aikin da zai ɗauki wajen kwana uku ka zo ka yi shi a rana ɗaya to gaskiya yanzu dai maimakon dubu ashirin za a baka dubu biyar a ba za a yi haka ba tunda an yi ji'uli da kai wannan aiki ina iya yi waye gare kana kallon shi haka ba ya yi ya yi ya kai wata guda ba ka gama ba ka ɗauko masu kwancewa eh, ka biya su ka ɗauko masu fasa rodi ka biya su ka ɗauko wani ne a waye gare ka kwanci ba ka gama shi ba sai wajen dubu hamsin babu ruwan masallaci dubu ashirin ko kai bai ƙara ma kwandala shi yasa hasali ba za a baka komai ba ga abin da ake nema in kai ɗan gaddama ne a baka rubuci za ka yi kaza ka aje za ka yi kaza ka aje za ka yi kaza ka aje za ka yi kaza aje gaba ɗaya na za a biya ka dubu ashirin shikenan ka kawo ka duba da kanka ka je ka duba shikenan sai a sa maka sai za a za ka so ka gama in kai ka gama za a kirawo masanin wurin ɗin ya duba sun kwanto sun yi kaza sun yi kaza sai sai ga kuɗinka amma ba za ka ba ka ce to a bani na karyawa ka bar karyawa ko na mutuwa ba za a baka balle karyawa komai ba za a baka ba sai ka gama illa kafi in an ga dama ana iya tausayinka a ce to shikenan idan ka gama cire wannan kayar ka gama kwance wannan rodin yanzu ya rage bulok za a iya baka dubu biyar ka ce wuce za a yin haka za a iya baka amma in ba sai an yi da kai akan haka in ma ba a yi ba ya ce a ah, sai ka zo to ana son biya ma'aikata ne sa ah, to ba kai suke wa aiki wai ba ne suke wa aiki sai ka biya su da aljihunka in ka san ba za ka iya ba wannan ka je mana aiki a nemo wani wanda zai shine jawali don har yanzu mu ba mu amfani hatta na zamanin ba ma iya amfani da jirgi za ka ga in an ɗauki birkila kafin ya gaba aiki ya ce kuɗinsa gaba ɗaya sai ce ba ni kaza in ka bani kaza daga nan ba ban rabin kuɗin kawai daga nan ba ruwan sa'awa yana gama wannan sai kekensa ya ji daga daga nan yace yace to kun ga Alhaji bai kawo kuɗi ba yanzu abin da za a baku bari a ba sai an gama wata zan haɗa muku kuɗin ku gaba to ai saboda tun da bakuna da bukana ga dubu biyu biyu ku ci ku ku ga min kawai ai aiki a gama yake to ina kuɗin mu ana zuwa kaga aiki ya kama ganga ganga ke ka ga alaji ka ba mu kuɗin kawai gaba ɗaya sai karbi hawa daga nan gama sai ga yau yau ya zo gobe ba zai zo ba sai goma ta yi ma'aikata ce ka gani alaji bai bada kuɗi ba na yi da shi ya bada kuɗi tuntune na ce ba da kuɗin gaba ɗaya sai yana ba ni su daga nan a dinga tsaya in shi ko lebur da sai sai wannan alaji Allah shi ne masa albarka kana shigowa a ce mugu matsayaci ba su kuɗin haram duk da kuɗin mu ake wannan abun da ne nan ko shi wancan ka riga ka yi biya shi to wannan kai ma sai ka ɗaure shi tun kafin in kun kai wuri kaza zan ba ka kaza in sun kai aka lokacin da akan asibitin nan aka dauko min operation yaƙi wani lebura ita ya yake ya gama ba wannan ba nace ce to ai nace ce nace ma kai nace ce kai aka ce wannan shine shugaban wurin nace ce eh ni ne to wayannan ya aka ba biya sa kudin sa ban sai ka tambaye su ni na dauke ku aiki kai ni na dauke ku aiki suka ce suka je suka ce shi ya dauke ku aiki ce a'a ce to nan za a ka shi sai ku ne wanda ya dauke ku aiki wanda ya dauke ku aiki shine an riga an bashi kudin sa gaba ku je ku da shi da ka'ida ba za a bi ka'ida ba afuwan na shiga ji'uri to amma abu ne da yake aukuwa a tsakaninmu ما جاء في الجعائل جو جمع جؤون وذكر أخذ الجزية وذكر كيف سنة أتكين باب دام صامل أبار كرف الجزية من المجوس أتى لي أنا كرف الجزية دقاء الكتابي ثم جوسا ما أنا كرف وغيره دوسن صعن أخصابه قلت نسي أرأيت الجعائل no kenan da eh, mun labarin ji'uli menene aka ce akan ji'uli ma'ana jingar hal ita min malik fiha shay'an ko ka je wani abu daga maliku game da maganan jingar qala qala malikun rahimahullahu la ba'sa bi zalika babu laifi ai jinga da mutum Kala wa akhbarani malik رحمه الله مالك يابان الاباري ان آل المدينة كانوا يفعلون ذلك سو سكني جنجر قلت أرأيت الجائلة تباني لابارين جئلو اللي في البعوث أنا صنع التورة دا أجي دا أتي تكرا أي جولي وان دا يجي يداو ينا تكرا أي جولي كمان يزمي سالي دا أجي بونا Ibrahim ya gala kana kana kana can me ba hon ba hon go abin ne anko kana can anko kace to yanzu abu da riga shi za a tafi gona kana tsima to yanzu zaka iya daukan wani nan ka biya shi kai jiwali da shin yaje ya dawo eh abu to ba fa zai je ba shi yuri je wa kansa sai dai ka nemi wani ga kwara nan kusa da shi zai ka kai za ka dai ka je ka masa aiki bai gane ba abin da ke ciki ne ba sauran da sauran da suke gani suka gani hmm? ga wannan wannan ne gani hmm? ya ya ada. za ka je ka masa aiki an je gona kai ka ban naka ka je ka yi aikin kuɗi hmm? ai zai ka halare shi zai kai ne za ka aike ta ma isa to shi ne ju'uli kana iya ba za ka je ba sai ka tura wani ai a nan masallacin akwai da dama mutanen alheri idan ba za su je ba sukan ɗauki wani je aiki ba na manta ko wanda ya taɓa samu na a wancan gonar sabon gida ya zo ya keto jama'a da ya sami shi malam shi na wane ya turo ni ya biya ni kuɗin wuni na ka nemi aikin da fi wahala ka fani ya biya ni saboda haka nan a nemi aiki mai wahala ni ina son in ci arziki na wannan aiki in ce to ba ko in ji ole bai sai bai samu daman za ba ce ba zai je ba amma ya ɗauki wani ya ɗauko wani daga inda ya ɗauko shi ba zai zo aiki mu ba amma haka yi tsada da shi zai zo yi masa aiki saboda haka ne ya ba shi aiki mai wahala ba zai zauna ana aiki kama gindi ya tsaya ko ya dinga lissafi a yajuzu hadha amla fi qawli malik qala sa'alna malikan رحمه الله عن ذلك فقال لا بأس به بالكي لم يزل الناس متاني بس قشبا يتجاعلون بالمدينة عندنا قال كانوا يتجاعلون بجعل العقائد للخارجي أني بجعل القائد أني سنيشي منازع ونسي إبادة جولي كون ذلك يجي يو أبو النبي بياشي هم ne wanne hmm? mutane ba su goshe ba suna wannan jole amma inda na قال كانوا يتجاعلون وشين يجوا لي أنا خصاشي أي شيء بجعل القائد للخارج آه يجعل باوني بجعل القائد للخارج شي قائد نيري فجعل بشي ما يفتح قال فقلنا أكاد دولة كل ما ديدي بني mai fanci kaga kaga mai fanci da alƙalamin sa yayi in ba da ka wata kaji magana hmm. eh ba ba magana aikin ga yaga aikin masallaci zaka je kana kawo aikin ga babban aiki kai da masallaci hmm, bai shi ba da aikin gayya misalin zai iya wa aikin community aikin community ko ka san aiki ne ko community na akwai Allah shi ya akwai menene a ciki akwai wani ne a ciki aikin masallaci a fi shi tunda na masallaci ne ba a za wancan ko don yan siyasa saje su so dan aka san ka kana shugabantan aiki kana menene tunan siyasa sai za a za a baka kwangila za a ka ba menene nan ko ba mai baka sai Allah وقلنا ويخرج له ويخرج لهم العطاء to idan kyauta ta fito musu ba tun da can in an je yaki an dawo kafin an ci nasara akwai abu da za a samu ko kuma ana akwai abin da za a samu qala malikum rubbama kharaja lahum so da dama akan ba su wa rubbama lam yakhrij lahum qultu fa hadha alladhi dhakara malik wannan wanda maliku ya faɗi rahimahullahu annahu la ba'sa bihi bil ja'ili bainahum li ahli diyuni li diwani bainahum ga ahli diwani ma gaba ɗaya wanda suke da rijista mana su karan kansu sojojin ahli diwani wanda suke an riga an rubuta su qala na'am ya ishe mu kaga mai kyau sakin layi